hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar sha biyar ranar sha biyar ga watan wato ainihin sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi nabiyun rahma na malam muhammadu sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na tamanin da uku inda malam ya babban baki yake cewa bidayatu islamul anfar fara musuluntar mutanen madina ko farkon musuluntar mutanen madina mala yake laqad kana ahlul madinati akthara an-nasi tajawuban ma'a da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam hakika mutanen madina sun kasance mafiya yawancin mutane game da amsa kiran manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da'a waɗanda ya tunkara yi musu tallan kira zuwa ga addinin musulunci ba wanda suka karɓa masa cikin sauƙi kuma suka yi gangami irin mutanen madina inda ma araba alaihimul islam a yayin da ya bujiro musu da musulunci walamma kadima abul haisar yayin da abul haisar ya iso ko ya gabata mai suna anas bin rafi anas dan rafi ya iso ina makkata garin makka yayin da abul haitar anas dan rafi ya iso garin makka wa ma'ahu fitiyatu min bani abdul ashhal a tare da shi akwai wasu samari cikin zuriyar abdul ashhal fihim iyas bin mu'az a cikin waɗannan samari akwai wanda ake cewa iyas dan mu'az يلتمسون الحلف hilfa min quraish a lokacin suna neman su samu wato rantsuwar kulla alkawari daga wajen kamar yadda laraba suke irin wannan kamar wani kawance ne in kai kawance da wata babbar kabila duk abin da ita ba ka ya taba su duk abin da ya shafe su ya shafe kamar nema kai wato wata madogara ce ko wata majingina da wasu wanda suka isa to sun zo don neman wannan wato ainihin alkawarin samun karfafa juna ala qaumihim min al game da mutanensu na wato kabila khazraj sami'a bihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah annabi Muhammad kira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ji labarin zuwansu cewar ai ga su sun zo ga abin da ya kawo su garin makka fa atahum sai ya zo wajen su fa jalasa ilaihim ya zauna da su fa qala lahum yace musu hal lakum ila khairin mimma ji'tum la ko zai yi ku karɓi wani alkhairin da ya fi abin da kuka zo domin sa bana isar muku da wani alkhairin da ya fi wanda kuka nufo ba qalu wa ma za sai suka ce wani abu ne wannan da kake so ka gabatar mana da shi da yafi wanda muka zo yi alkhairi qala ana rasulullah yace ni manzon Allah ne ba asani ila al-ibad Allah ya aiko ni zuwa ga bayi ad'uhum ila an ya'budu Allah akan cewar in kiraye su zuwa ga kadaita Allah da bauta la yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta wa unzila alayya kitab kuma an saukar min da wani littafi thumma zakara al-islam sannan ya ambata musu bayani akan musulunci wa tala alaihim al-qur'an ya kuma karanta musu littafin Allah al-qur'an فقال إياس bin معاذ nan take sai iyasu dan mu'az cikin samarin nan yace wa kana gulaman hadafa yaro ne shi maji karfi a wannan lokaci mai wato ainihin kuruciya ai qaum ko mutane na hadha wallahi khairun mimma jitum la na rantse muku da Allah wannan shine yafi abin da muka zo domin sa alkhairi abin da kuka zo domin sa to ga wanda ya bi shi alkhairi فأخذ أبو الحيثر حفنة من البطحاء سوى تشي أبو الحيثر ذا ذا أنسى مكسكرا أبو النبي كم من كان تشي أبو الحيثر نوكم أنسى أبو الحسير ذا جارة فأخذ حفنة من البطحاء سوى تيبي كيكن تافي نقصة تكي ونغري فضرب بها في وجه إياس بن معاذ sai ya watsa a fuskar wato iya dan mu'az ya zai ce musuluncin da aka musu tallansa ya fi abin da suka zo nema alkhairi na neman karfafar junansu da kuma alkawarin da za su yi da ƙuraishawa wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al ganin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi ya basu abin da yake so ya isar ya isar alal aqalla ga wani ma ya karba ya zai samu kansa a ciki kuma to dama wanda zai karɓi musulunci hakan take eh abin da yake ciki ne to wani ya karba shi ma ga yanan ganin idan ya fara gani sarafu ila al-madina suka juya suka tafi garin madina wa mata iyas ibn Mu'ad, bayan koma wasu Allah ya wa iyas ibn Mu'ad rasuwa ba mamaki dalilin wannan watsa ƙasa ne eh domin rai zai ɓaci sai ba ƙasa a watsa maka a fuska za ta iya shiga ido haka kuma ya zama matsala kuma sannan ɓacin ran da bakin cikin za ka tafi da shi an maka shi ma wani abu wa sami'uhu inda mautihi sai suka ji shi iya dan mu'az lokacin da yake gab da mutuwa yuhallilullah ina la ilaha illallah لا إله إلا الله إله إلا الله ويكبر ينا الله أكبر ويحمده إنا كما ويكبره إنا جرم ما الله ويحمده كما إنا قود الحمد لله ويسبحه إنا وتتركك الله إنا سبحان الله معناه kalmomin da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so suka zama su ne abin faɗarsa la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah subhanallah hatta mata hadda ya cika fama kanu ya shukuna an qad mata musliman da ɗai ba sa kokon cewar iyas ya mutu yana musulmi shi kasuwa ta yi riba eh. to haka rayuwa take da haka da haka fa har ya so mana masallaci ne ka ka same shi ka tashi uwa da uba iyaye da kakanni a bagar ga wasu da suke cin wuyar tun ranar farko da ya karba ka watsa maka sa'i ta ku kula ku ci hanci ba ta ba kuma ka ƙi ka tsaya ka iya sai tutiya mu ne nan iyaye da kakai sai an gyara Allah samu da shi wa fi sanatil hadiyati ashar a shekara ta goma sha ɗaya min al-bi'sati da aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam عرض نفسه على ستة نفر من الخزرج sai ya bijirar da kansa ga mutum shida daga cikin ƙabilar khazraj inda al'aqaba a daidai gurin wato hawa dutse mai wahala mana duk inda yake mahawar dutse inda ya buya a wajen mahawar dutse shi ake cewa aqaba to daidai dutse da ke wannan guri kuma wanda yake in za ka hau shi gurin ya fi ko ina wuyar hawa to a daidai wannan gurin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin bijirar da kansa ga waɗannan mutane na kabila khazra cikin mutanen madina fajala su ma'a suka zauna tare da shi fada'ahum ila Allah azza wa jal ya kiraye su zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa arada alaihim al-islam ya musu da addinin musulunci watala alaihim alquran ya kuma karanta musu alquran wa kana mimma ja'alahum yaqbaluna Islam. daga cikin abin da ya sa su karɓar musulunci annal yahuda kanu ma'ahum fi biladi yahudawa sun kasance tare da su mutanen madina a garin madina wa kanu ahla kitabin Wa'id. a wannan lokaci yahudawa sun kasance ma abota littafi kuma akwai littafin a taura da injila tare da su wa ilmin kuma malamai ne masana ne sun san abin da suke na ilimin addinin su wa kanu hum ahla shirkin wa ashab awthan su ko mutanen Madina da suka hadar da Aus da hazrat su sun kasance ma'abota tarayya da Allah mushrikai ne kuma ma'abota wato bautar gumaka ne ashaba awsan masu bautar gumaka ne wa kanu qad ghazawhum bi biladihi kuma sun fafata yaki da su yahudawa a garin wato ani madina wa idza kana bainahum wa al yahudi shay sakamakon haka duk sanda wani abu na ba daɗi ya faru tsakanin su da yahudawa qala yahudu lahum sai yahudawa suke da su inna nabiyyan mab'uth haƙiƙa akwai wani annabi da za a aiko nan kusa al'ana yanzu ina nan qad adalla zamanuhu lokacin bayyanarsa ya kusanta nattabi'uhu in yazo za mu bi shi fa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram mu yaƙe ku mu karkashe ku tare da shi kamar irin yadda Allah yi wa adawa da iramawa kisan kiyashi falamma da'ahum ila al-islam yayin da annabi ya kirayi su wato ainihin waɗannan mutane zuwa ga addinin musulunci yan kabilar khazraj da suka zo suka haɗu da shi a wannan guri aqaba nazara ba ba'dhum ila ba, sai wasu su suka kalli sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan faqalu sai suka ce ya qaum ku jama'a تعلمون والله إنه للنبي الذي للنبي الذي توعدكم به يهود لا رنت مكود الله وسنسنا فلاحكا شيني فأنب نند يهودا واسكي مكو القوار زوانكا زي زوسة هدد مؤدسول شي في منا كسان كياشين fala yasbiqannakum ilayhi kada ku kuskura yahudawa su riga ku amsa kiran kawai ga dama ta sa me mazamar ga yesu su amsa kiran mu zama tare da shi ba magana ma su yaƙe mu sai dai mu mu yaƙe su fa ajabuhu hankace mai wannan sai suka amsa wa manzo kiran musuluncin da ya bi ma da'ahum ilayhi min al-islam game da kiran da ya musu na zuwa ga addinin musulunci na su shiga musulunci sai suka amsa suka shiga wa qalu inna qad tarakna qaumana Duka ce da shi mun fa bar jama'ar mu da dama a garuruwan mu da muka baro wala qauma bainahum min al-adawati wash-sharri ma bainahum ay inna qad tarakna qaumana ko wala qauma bainahum min al-adawati wash-sharri ma bainahum mun bar mutanenmu mu tare da jama'ar da babu wasu jama'a da sharri da ƙiyayya da gaba take tsakanin da abokan su kamar abin da ke faruwa tsakaninmu da yahudawa mana suna nuna manzo sallallahu alaihi wasallam inda suke zaune suna cikin tsaka mai wuya da abokan zama yahudu duk wasu wanda kasan za ka iya bada misali da su da ake zaman gaba to wannan zaman gabar da suke tsakanin yahudu da su mutanen madina ta kai ne suke gaya masa anan fa a an sannan kuma banda wannan a tsakankanin su din da tsakanin ausu da hazrat wanda duk kabilu ne manya a cikin garin madina ba sa ga miciji a tsakaninsu sun bar jama'ar su cikin wato mutanen madina kabila da suke zaune tsakanin ausu da hazara da su yan hazara ke ausu da suke tare da su sun bar su su ma duk abin da ka sani na ba daɗi akwai tsakanin mu in ka koma ta ɓangaren yahudu da su ba daɗi ɓangaren kuma su yan cikin gida yan gari ausu da hazara nan ma ba daɗi haka dai za ka irin wani tana faruwa za su iya zama wato abokan faɗan yahuda saboda su yahuda ba wanda suka bari tsakanin su Ausu da khazrajin in kuma an dawo ta cikin gida tsakanin su Ausu da khazraj nan ma ba daɗi to kowanne yana faruwa fa'asa an yajma'ahum Allah bika mai yiwuwa Allah ya haɗa tsakanin waɗannan mutane namu da kai domin in duk kowa ya amsa kiranka to ba da muka iya da za mu tafi akan turba guda manufa iri daya fasa نقدم عن فسنقدم نقدم عليهم فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمريكا زام إسسوا غريب kuma za mu kiraye su zuwa ga wannan al'amari naka na musulunci da ka bijiran mana da shi wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi za mu bijiran musu da abin da mu nan muka amsa maka kira zuwa gare shi min hada addini na wannan addini na musulunci da ka gabatar mana da shi fa in yajma'ahum Allahu alayka fala rajula a'azza fala rajula a'azza minka idan wato suka amsa maka Allah ya hada tsakaninsu a hannunka to babu wani mutum mafi girma da ɗaukaka kamar ka Kima ka za ta kai kima domin gaba ce jikakkiya da daddiya tun tale-tale, to in ta zo ƙarshe a ta dalilin ka to ba mai martaba da matsayi da kima irin domin duk wannan abu da ya kau abin da ya kamata a samu na ƙauna da kuma ƙarfafa zai dawo kanka sun nan sarrafu ila biladini sannan suka juya suka tafi zuwa garinsu wa wa'aduhu al-muqabalata al-amal muqbil suka kuma masa alkawarin za su sake ganawa da shi a shekara mai zuwa ka jirace mu shekara mai zuwa za mu zo don ƙara wata ganawa yanzu dai mun tafi da saƙon abin da muka ɗauka falamma qadimul madinata da'aw qaumahum ila idan islam yayin da suka isa garin madina sai suka kirayi al'umma su zuwa ga addinin musulunci وذكروا لهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم suka ambata musu abin da suka sani na al'amarin manzo da amincin Allah su a gare shi fafashal islamu fihim sai fa musulunci ya yadu a cikinsu. su falam ya falam tabqa min duril ansar babu wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina illa wa fiha dhikrur rasul sallallahu alaihi wa sallam face an batan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya shiga gidan ko an yadda da shi ko ba a yadda da shi ba magana sa ake yi kago wannan ai ba karaman nasara ba lokacin share hawayen manzo yayi inna ma al-usri yusra haka abin yake ko me wuya akwai dadi, eh, bayan wuya sai dadin ji ba Allah ka samu ji dadi. kuma dai muna shan wuya ko a to yanayin yadda abubuwa suke din nan ɗauki ɗan da aka yi an jima ba daɗi ana ɗaya ɗaya goma goma ake rika ɗauka sha sha eh, Allah ka ƙarshe wannan bai'atul aqabatul ula shabba yayin ko a gurin aqaba ta farko wannan guri dai na mahaɗa ta gefen dutse to inda aka zo aka yi tafkwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana irin abin da ake cewa kowa ya bi eh shine tafkwa mun ba abin da za ka to wannan shine akwai na farko akwai na biyu a tarihi wato anin amsa kira da aka yi manzo to ga na farkon shi za mu shiga بعد آن من المقابلة الأولى bayan shekara ɗaya da ganawa farko da aka samu inda al-aqabati a gurin wato ainihin aqaba ja alhajja wafdun min al'ansari sai wato ainihin wasu ayari suka zo aikin hajji daga cikin mutanen madina itna ashara rajulan mutum goma sha biyu asharatun min al goma daga cikin ƙabilar khazraj wasnani من الأوس mutum biyu kuma daga ƙabilar aus haɗin kai ya fara samu falaqawhu sallallahu alaihi wa sallama bil aqaba sai suka haɗu da manzo gida da amincin Allah su tabbata a gare shi a daidai aqaba wa baya uhu suka mara masa baya suka cabba da shi bai'atul aqabati al-ula cabba ta wato ainihin farko to da haka an samu ƙarin adadi sanda suka zo mutum nawa ne shida shida ta ƙaru ko kaga tafiya ta fara tafiya ka fara da shida kuma ya ninku an samu dozin ko abu ne aka ce an baka dozin ai za ka ji abin da ɗan kauri وقد تحدث عبادة بن الصامت الخزرجي عن البيعة في العقبة عبادة دان سامت يا daga cikin wato kabilar khazraj da kansa ya zantar da bayanin wannan tabba da aka yi a aqaba al'uda wata take ta farko fa qala sai yace kuntu fi man hadara al-aqabata na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bai'a ma'ana tabba da manzo ta farko wa kunna nai ashara rajulan mun kasance mu mu goma sha biyu ne mazaje ne mu goma sha biyu fa bayana الله sallallahu alaihi wa sallama ala بيعة nisa muka kuma yi tabba da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan yin tabba da mata akwai mata su ma da za a haɗu da su su ma su amsa kira su ba da goyon bayan su wa dalika qabla an a alaina alharb haka ya faru tun kafin wato anin a tilasta mana yin yaki ala alla nushrika billah akan cewar ba za mu yi tarayya da Allah ba wato ana ambato sassan yadda tabbar ta kasance abubuwan da aka yi tabbar a kansu mun yi tabba akan cewar Allah nushri Allah nushrika billah kada mu hada Allah da wani wala nasri ko kada kuma wato ainihin mai sata wala nazni kada mai zina wala na naqtulu auladana kada kuma mu kashe ƴaƴayenmu wala nati bi buhtanin naftarihi naftarihi baina aidina wa arzulina kuma kada mu zo da wani abu na ƙage da za mu ƙage shi tsakankanin hannayenmu da ƙafafuwanmu wala na asihi bi ma'ruf kuma kada mu saba masa a wani abin da yake sananne a shari'a fa in waffaytum falakumul janna manzo yace idan kun cika wannan alƙawari na muku alƙawarin ku kuma za ku shiga aljanna ubangiji wa in ghashaytum in kuma kun sa alghus kun yi ha'inci min zalika shay'an kuka wato yaudara a wani abu daga cikin waɗannan abubuwan fa amrukum ila Allah azza wa jal al'amarun kuna ga Allah mai girma da buwaya in sha'a gafara in ya so iyafi fi bayin sa wa in sha'a azaba in ya so kuma ya azaba i kora wanda ya so duka bayin sa wannan sune abinda isha ishata musu aka yi tabba kuma suka aminta suka tafi akan hajji. wa inda ma aradu al'audata ila biladin yayin da suka so ko suka nufi komawa zuwa garinsu madina بعث رسول الله صلى الله عليه معهم مصعب بن أمير كما زان الله ترى دا منك الله ya أغريشي يا أي كيس تاردا صحابة مصعب بن أمير ya يا su da. mustaf dan umair cikin sahabbansa a matsayin wanda zai zama musu ido jagora wajen tafiyar da al'amuransu na musulunci tunda turan sun riga sun koshi da sana abin da suka sani su kuma tan sababbi ne wa kana fatan min kitiyani quraish mus'ab ya kasance saurayi ne daga cikin samari zarata na wato ainihin qurayshawa me hikimar da ta sa manzo ya tura shi wajen su ko ya hada su tare da shi li yuqri'uhum alqur'ana don ya rika karantar da su alqur'ani wa yu'allimuhum islama kuma dan ya rika sanar da su addinin musulunci wa hahun fi dini dan ya rika fahimtar da su addini su samu wato ilimin fiqhu mai kwari mai inganci fa kana yusamma muqri almadina sai sai ake kiransa shi musu abda makarancin garin madina ma'ana gangaren ɗinsu da aka tura musu malaminsu lakcararsu sannan kuma wato ainihin profesan wanda suka samu karatu da gare shi wa kana manziluhu ala as'ad bin durara masaukinsa a can madinan da ije ya sauka ne a wato ainihin gurin as'ad dan zurara wa aslama ala yadayhi khalqul kathir aka samu wato mutane masu dimbin yawa suka musulunta a hannun Mus'ab bin Umair min al-Ansari daga cikin mutanen Madina wannan ce nasarar da aka samu an amsa manzo kira ya samu adadi na jama'a da gamsuwa da kuma ɗaukan alkawarin ƙari ma akan yadda to ganin haka yake to ga malami a tafi a yi da mai ido kaga dai da tsuwa ta kai ga har zai iya tura wani ma ya wakilce shi wanda da shi din kansa mai sakon ba ma maganar wanda ya koyi wani abu da gurinsa ba ta kansa yake yi wannan dina nuna yadda yanayin cin nasarar ya kasance ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai malai yace durusun wa ibaru darussan da muka koya daga wannan karatu da iznat da muka dauka daga wannan karatu mala ce annal islam yudhibu jami'al fawari addinin musulunci yana tafiyar da dukkan wasu bambance-bambance wal adawat ina kawar da dukkan wasu gaba da kiyayya wa yusfiru atba'ahu bi wahdatin wahida kuma yakan hada surukuta tsakanin mabiyansa a wata mahaɗa wacce take guda tun daga aus da hazarar da ba sa ga miciji an taho a kan tsarin turbar musulunci da wasu daga cikin aus da wasu daga cikin hazarar abinda da baya yiwa. to wannan gabar da ke da ke cikinsu ta fara kawwa sannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bijar musu da wannan kira saboda addinin ba na iya mutanen maka bane ikirai har wanda suke madina ita fa tsari saboda ka addinin musulunci yana kawo da dukkan wani bambance bambance tsakanin al'umma wanda ba su ne aka ce ubangiji yake la'akari da bambanta bayan tsakanin su ba min awwali lahaba tun farkon karo tun farkon tashi min awwali lahabatin ya ataniquhu atba'uhu tun farkon karo da wato mabiyan addinin musulunci suke na nukar addinin musulunci suke sa idan kanu alal fitra idan suka zama akan wato turba da tsarin da Allah ya riga igino su akai yayi kayan ya halicce su inda kamar yadda manzo yace kullu mauludin yuladu yuladu alal fitra dukkan wani da da ka sani ana haifarsa a shirye da karɓar addinin musulunci ana karɓarsa da gamsuwa da abin da yake na gaskiya da watsi da fasali da abin da yake na ƙarya sai dai an yi rashin sa'a ya samu gurɓatattun iyaye su gurɓata shi ko su yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ko su magudantar da shi to kasancewar wanda duk suka na nufi addinin musulunci suka rike shi to za ka tara akan wannan tsari suke tafiya tun karan farko fa ba huwa fa ha huwa قد أذهب الشحناء kaga yanzu gashi yanzu yanzu nan addinin musulunci ya tafiyar da gaba bainal aus wal khazraj tsakanin aus da khazraj fi awwal sanatin a shekarar farko daga fara karɓar addinin musulunci fa yaqdum wafdul aqabati min al aus wal khazraj sai gashi wato wanda suka zo a matsayin ayan da aka kaffa da su a daidai aqaba sun zo daga kabilar ausu da kuma kabilar khazraj darasi na biyu da abin da aka da izina na biyu al'inayatu tamma kulawa cikakkiya biktiyari da'iyati wajen zaɓar mai fita wa'azi da kira zuwa ga Allah faƙad tawaffara bi mus'abin iddatu sifati siffofi masu ɗimbin yawa sun tattaru a tare da mus'af dan umair sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ila janibi ibdihi na farko in kai duba zuwa ga bangaren abin da ya shafi haddar da yake da ita ta alkur'ani isa manzo ya ga ya dace ya tura shi karantar da alkur'ani lamma nazala min alqur'ani ana eh, فإلى جانب janibi لما lima من القرآن آنفا daga ciki zuwa ga wani bangaren shine za a fuskanci haddar da ike da ita na abin da Allah ya saukar na alkur'ani a wannan lokaci iya abin da aka saukar ya tsaya ya kiyaye ya haddace wa ma'rifatihi bil islam da kuma duba da aka masa bangaren sanin da yake da shi na dokokin addinin musulunci ba wai kawai iya karanta bakin alkur'anin ba da fahimtar abin da ya kunsa na abin da ya shafi harkar sallah harkar wato ainihin eh, abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi ɗabi'u na ƙwarai gaskiya amana waye da sauransu fa huwa yatamayyazu bi zaka wal fitna hari akan haka kuma shi mus'ab yayi daban da wasunsa bi zaka wajen kaifin fahimta wal fitna da kuma wato wayo da dabara wa husnul tasarruf da kuma iya tafi da al'amar to irin waɗanda ake zaɓa a tura kira zuwa ga Allah eh kana so kiran ka ya samu karfuwa kuma a ci nasara cikin sauki to shi Allah ya hada masa waɗannan don haka wa jawdatul ard da kuma iya bijirar da ina da wannan da waɗannan abubuwan wal qudrati halal iqna da iko wajen a iya gamsar da Allah ya tattara masa irin wannan wanda ya sa manzo iware shi zabe shi ije idama malami mai isar da zaɓen addinin musulunci a garin madina wannan ina nuna mana yadda ya kamata al'ummar musulmi su kasance a cikin duk inda aka ce ana da wani guri da addinin musulunci ya fara isa ko kuma wato ainihin aka karɓe shi a gurin to a samar da cikakken masani daga cikin waɗanda suke da ɗaɗɗu a musulunci ije ki wayar da kan al'umma da suka karɓa addinin musulunci su sami ido a cikin addini ba ko a ce ai san musulunci a rabu da su ba irin wannan da suka dawo wata shekara ta kuma gaba ɗaya sun yi wuya sun koma kiristanci ko sun koma maguzancin saboda babu wayewa ta addini ba masaniya ta su to da kuwa yana nuna cewa haka ya kamata musulmi duk inda aka samu karɓa da musulunci to ka cire jin daɗin da kake na zaman birni da miƙe kafa da kanta cewa da cin mai daɗi ka tafi inda ba mai daɗin ka nemi daɗin da ba zai yanke ba ko shine daɗin lahira na aljanna to da haka to ka nemi lahira ka da irin wannan amma irin yanzu yadda yake in a ci za ka ɗauki wani ka ce to cikin waɗanda aka samu aka gama nabiyar rahama da su za mu tura wasu can gezawa ko wani kawai wani sako can ma da jaki ake zuwa an je can din ma sai ka yana to ai neman ka makaranta ta ba ko haka za ka ta uzuri daban-daban to shi addini sai kayan da za ka taimaka masa jini da tsoka da daɗi ba da su da to haka ya kamata a ce al'ummar musulmi suna yi in ba ɗauko wani daga kan an gogar da shi ya koma ya ci gaba da kurmatu a ɗauki wanda ganin ije to gogar da nan kowa ya zai dau abin da ya samu daga wajen shi zan zama malami zuwa lokaci kuma sai ka ga kankace mai wannan komai ya barka. sannan kuma in za a sanya mutum akan wani aiki to a sa wanda ya san abu wani na nuna mana haka a ga manzo ya wari wanda yake da sanin addini ga haddata alkur'ani ga iya bayani ga wayo da dabara ga kuma iya mu'amala da mutane to da ka duk wani take so ta yi nasara to sai ta tafi kan wannan tsari ki zama duk wani sassan da za su tafi da wani al'amura nata to sun san abin da aka saka kada ka ce ai shikenan wani tare maka taso wa wannan tafiyar mu ɗaya ɗan faci ne to shikenan za a yi faci amma kuma al'umma za su ji a jikinsu kuma al'amura za su tabarbare amma in kai da cewa eh, wannan ya san abin da za a sashi a kai harkar malinta harka kowa ta ce ku ba masu fagen ku zo ku yi harka abin da ya shafi kasuwanci da gogiya na ta ku ba su wani wannan kam suna da ido harka abin da ya shafi wani tsare-tsare na gine-gine na waya tun aka kira injiniya wani ina da ido a gurin a rufe ido da cewar wato ani bai yi taka rawar gani ba a harkar tafiya fati ko na abin nan sai a waye gari ku zo a yi ta fatin duk kama kare a face-face ba ku yi abin da kuke so ba amma in kuka yadda za ku ɗauki wanda ya sa abin da yake na gaskanta ku sai a ga da a yi ta begen ku a yi ta sha'awar ku a yi ta kan kuma a yi ta sa muku albarka ko bayan ba ta ba ku to haka tafiya ta ko ta gwamnati ce ko ta gida ce ko ta makaranta ce ko ta ma'aikata ce duk abin da za a sa wani abu ya wata to a sa wanda ya san abu to za a gane da Allah ya sa mu dace hadara bai'at al-aqabah al-ula nan mala yake darasi na uku mutum biyu a lokacin wato caffar aƙaba ta farko sun halarci gurin min al daga kabilar aus wa hadha tatawwur muhim wannan wani ci gaba ne mai matuƙar muhimmanci li maslahatil islam game da wato cin nasara ta addinin musulunci da wato amfani da musulunci ya samu faqad istaqa an nafaru sittatu min al mutane shidan nan daga cikin kabilar khazraj sun sami iko an tajawazu istata sira'at ad dakhiliya sun sami ikon ƙetare batun labarin karaskiyar yadda ake samu tsakanin su na cikin gida tsakanin kabilar ausu da hazrat inda suka tafi su a matsayinsu na hazrat kuma suka dawo da ƙarin wasu 'yan kabilar hazrat ɗin da kuma wasu mutum biyu daga cikin ausu wannan ya nuna cewar sun samu cin nasarar ƙetare batun farafiya, da kaurawar da ake ta cikin gida tsakaninsu da ausu da hazrat an fahimta ku ce wannan nasara ce ويحضر معهم سبعة سبعة جدرا sun kuma halarci wannan guri tare da wasu sababbi fil guda bakwai a tare da su fihi mutlani min al-aus biyu daga ciki daga cikin wato kabilar aus wa hada yani annahum waqaw bil tizamatihim wannan yana nuna sun cika alkawarin abubuwan da suka ɗaukar wa kansu allati qata'uha ala anfusihim wanda suka wato anin yanka wa kansu da kansu fi muhawalati ra'd sada a kokarin su na ganin wato sun gyara baraka wa tawjihi tayyari li dukhul al-islam fil madina da kuma fuskantar da abin da ya shafi ɗimuwa da suke ciki a ta dalilin shigar addinin musulunci cikin garin madina mana sun samu kawar da wannan timuwa da jin ba daɗin rayuwa da suke fuskanta a matsayinsu na abokan gaba da faɗa tsakanin ausu da hazrat to shigar addinin musulunci ya kawo ƙarshen wannan mala yace ha wa khazrajiha tsakanin yan kabilar ausu da ke cikin madina da kuma yan kabilar khazraj da ke cikin madina don an samu wato mafita daga abin da suke fuskanta a baya mara daɗi wa tajawazu sira'at kuma sun wato ainihin ƙetare wato fafatawa karawa da kaurawa alƙabaliya na ɓangaren ƙabilanci alƙa'ima wanda ke tsaye can a cikinsu ma'ana sun samu damar kawo ƙarshen wannan abu tunda wanda kuke bakwa ga maciji aka ce kun gayyato wanda da ciki sun samu karɓa dinin mutunci kamar da kuka karɓa kun taho tare tafiya ta zama ayari guda abin da ba a yi to an zo ƙarshen wato rigima ƙabilanci sai mala ya ce as'ila lil muraja tambayoyi dan komawa abin da aka koya a bibiye shi في أي سنة عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على نفر من الخزرج a wata shekara ce manzon Allah annabi Muhammad ira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bijar da kansa ga wasu adadi yan kabila Khazraj shekara ta goma sha ɗaya da aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kam adadin mutum nawa ne mutum shida kaifa kana atharuhum fi qaumihim lamma raja'u ilayhi wani irin tasiri suka yi ga jama'a su lokacin da suka koma zuwa gare su sun iya cin nasara da shawo kan wasu adadi da samun ƙaruwar wasu sababbi banda su da suka ko kam adadin ladina qabaluhu fil amil muqbil bil aqaba mutum nawa ne suka gana da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a shekarar da ta biyo wannan a daidai aqaba mutum goma sha biyu ma hiya bunudu hadhihi bai'a suwaye jigajigan wannan tabba da aka yi na ɗan ƙabila kazar ne su ne jigajigai ko a ta dalilin sa'ausu suka samu man safirun nabi sallallahu alaihi wa sallama ila madinati waye ambasadan manzo ira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa garin Madina Musa bin Umar li ta'limin nas din domin ya je sanar da mutane addini ashe asalin ambasado su ake je aikin wato wayar da kan al'umma akan addini da kuma wato zamantakewa yau da kullum ba ijiya da tura masa kuɗi na ta ci ba ko eh ga 'yan ƙasa kuma suna cikin tashin hankali a inda yake shugabanci ko kuma suna son su gan shi ganin ya zama tashin hankali ko makamancin a ina tafiya ne don yin aikin al'umma a samar da mafita Mahiyar hiya durus wal ibar fi kulli hadha waɗanda rusa, da kuma izna ke akwai a dukkan waɗannan abubuwa da muka ji ari akan wanda aka ambata na wannan na nuna cewa duk ka ji wani abu na alkhairi kakkai nawa ka zama mai gaggawa karɓar alkhairi kada ka zama mai nawa a wajen karɓar abin alkhairi yadda daga jin an tallata musu mutum suka ce ai ku kakku manta yahuda fa suna cewa dama a kona annabi na nan gab da zuwa za su haɗu da shi su karfi su far mana a cikin daga shi mun raga shi mun raga su samun sa ai kawai mu kada mai nawa an fahimta ko dole na rubuta sanda wani abu na alkhairi zo maka tsaya ka yi tunani tsaf kuma kai garajen karɓar ka ka tsaya kai sai ka zama an baka labari sai me idan abin alkhairi ya faru yawwa duk sanda abin alkhairi ya samu mutum kada ya takaita iya shi iba ba kere idan da ciki idillife kada ma wani ya sani a idan abin alkhairi ya samu ka zama dalilin isarsa zuwa ga waninka ko da ku ba kwa shiri da wani ya fahimci cewar kai alkhairi kake nufinsa da shi sai zama an kawo ƙarshen wannan ba daɗin tsakanin ku da su ma abin da ya jawo su su da suka karɓa su da suna faɗa da ausu dan su suna fasilar sun karɓa ba su ce kan magana wani ɗan ausu ba suka kira kuma suka samu cikin ɗan ausu wanda suka karɓa su su da ku to ma ko da kuna ba daɗi da wani to idan abin alkhairi ya zo bijiran masa da alkhairin mai yiwa wannan ne dalilin ƙarshen wannan ba daɗin da kuke na haka ita wannan wato 'yan kabilar ausu da hazrat da suka karɓa addinin musulunci zaman yahudawa su ya zama musa fitila da alkhairi domin su suke cewa za ku ji a jikinku muna nan sai Allah ya sa wannan kalmar suka rike suka kiyaye ta ta zama dalilin masu suka riga wato ainihin ka fa da musulunci sannan wannan darasin ina koyar da mu cewa kada ka riƙa yadda maganar jiya da kaji za ta maka amfani yau da gobe ko da ba su kiyaye wannan maganar da yahuda suka faɗa ba ko sun ɗauke ta kawai hirarsu ce da ba ta yi musu rana ba wannan kuma ba sai a irin wannan ba duk abin da yake faruwa na yau da kullum in ya faru yau to ka kiyaye idan wani abu makamancin wannan ya faru a gobe sai ka amfani da wannan sai ka fahimci wato ainihin na gobe haka kuma jirma ta da mil sai ka fahimci shi na Thank you. Eh. wannan yake cewa wannan darasi yana karantar da mu cewa duk mai kira zuwa ga Allah sai ya zama da hikima amfani da hikima shine jigon cin nasarar kira zuwa ga Allah da ma sauran kiraye-kiraye da ake ko da an bar tsarin Allah in ba hikima a ciki ba inda zai je ita saboda manzo da ya tashi sai ce da su idan kun bi wannan alƙawura da aka yi da ku aljanna dole ga masu wannan zai ji daɗi idan ba ku ba sai bai ce wuta ba tunda ai take kishi aljanna sai ce al'amarin ku na gurin Allah ba yadda bai iya ba in ya so ya kai muku in ya so kuma ya azabtar da to haka ake bi in ka samu wanda ya i karfi a musulunci i ba daidai ba to da yadda bata da yake ku kai masa ba zai fita ba ya san daɗin sa an gane amma wanda bai shigo ba riri ta shaki ba kamar kana cewa mushirkan banza mushirkan gobe ba ba za su biyo ka ba kai kuma mushirkan banza kajin da yake ga mana wannan ba za a daidaita da shi ba na'am haka Allah haka ke babu ko shakka daga cikin darasin da muka koya cewar har kullum haƙuri jigo ne a cikin tafiya yadda manzo ya shekara goma ina ta fafutuka ina fafatawa amma sai a ta sha ɗaya samu masu karɓa cikin sauki da ya haƙuri ina gaya wa Allah kuma yana yin aikin nan tuku bai daina ba to da haka duk mai son ya ci nasara a cikin al'amari sai ya hada da haƙuri wasta ino bi sabri wakala haka Allah ya gaya sannan kuma kakka fasa abin da kake na jajircewa da kira zuwa ga Allah subhanahu wa na'am haka haka ki farko abin da ake gabatarwa a har kullum a ka na kira zuwa ga Allah ka yaki ce mutum daga tarayya da Allah yadda Allah kawai zai bautawa sai bayan karɓar wannan kuma ake biwa da wasu abubuwa banda sata banda kaza banda zina banda waye saboda waɗannan ba su kai girman laifin tarayya da Allah domin sai da imani sannan ayyuka za su sami gindin zama su za ku tafi sun za kira zuwa ga Allah idan imanin nan an ba su ƙarfi fiye da komai sannan sai kuma abin da zai biyo ba ya biyo ba da kai sai mirki haka wannan darasi na sanar da mu cewa ba lalle ne wanda kake tare da shi ka san shi ya san ka ka shaku da shi ya shaku da kai ko kuka zama ɗaya ba shi ne zai zama abokin tafiyarka a abin da za ka bujira ko kuma kai tambar ma da tari dama an fi samun matsala da wanda isan ka kafin shi wani ji bahaushe ya ce ido wa karaina <laughs> wanda gani ko take gani kullum ko ta ga shi manzo da irin alkhairinsa da yadda suka san shi suka san waye shi su da kansu suke masa lakabi da asadiqul amin amintacce mai gaskiya su suka lakaba masa wannan sun san sunansa amma wannan lakabin ya zo harin jaye sunan amma izo da abin da yake na alkhairi suka gaba abin da za su faɗa da shi sai wannan wannan maganar amincin da magana gaskiyar duk suka sa kafa suka taki so da haka kai ko mai kira ko ko mai kallar a karfa daidai ko gaskiya kada ka matsu ka dace kai lalle sai wanda kake tare da shi san kasan shi shi ne a'a faɗaɗa yalwata buɗa sai ka samu wanda za ka yi ƙarfin da wannan baya da iya kuma shi ma sai zo yi a haka ya fata su ‘yan maka da suka ƙi suka ci bire suka yi abin da suka yi ƙarfe da mazan ya yi tantakar ma ije da ya ƙarfe kuma ba da suka iya aka zo har gida aka riba su kowa yana neman kuma yana zai shiga yau ko eh, to ka zama haka sai ka ga abubuwa sun tafi daidai kuma an yi nasara Allah ya samu da ka ce min da aka yi Thank you. eh akwai hadisin da manzo ya faɗi ne. lokacin da al'amura suka yi ƙarfi ana zuwa yaƙi ana samo ganima wata rana aka samo ganima manzo duk ya raba amma ba wani ɗan madina da aka ba sai abin ya soka musu ne suka nuna ɓacin ransu da jin ba daɗin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ya yi mamakin abin da suka wanda inda abin da zai gori ne ma zai musu gori saboda ya zo tarar da su a ɓaɓɓarke kowa inda ya sa gaba daban amma Allah ya haɗa kansu saboda shi haka bata faru ba suka ce tasu ce ba ku san Allah ba da har nan ku kuce a ba su dalili na Allah ya datar da ku da karɓa addinin musulunci haka ta faru ko bata faru suka ce ya faru suka amma yanzu a samu wani abin duniya shanu ko raƙuma ko awaki su rike muku ido farkadin cewa ban muku da daɗi ba yace to ku ji ku kiyaye idan da a ce jama'a za su kasu biyu wasu su yi wato wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse su ce sunan su ne ita ce shi ya sunan za su ko yan madina kuke ko kuma ga inda za ku yi ko ma wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse ta sha ban da ta yake ba zan fito waɗancan ba za ku zani yake ku sani dukkan jama'a da ake tare da su wasu ruku wanda ba ku ba kamar rigar sama ce a gurina ko kuma ku ne rigar ciki soci na da daga ita sai fata jiki yace mutane su tafi da duk abin da za su tafi da shi ko kuma ce kun kama manzo kun tafi da shi mahoncin me yafi ne muku an fahimta ku? to wannan yana nuna cewar har kullum wato al'amari irin wannan na addini ka tsaya kai dai ka yi tsakani da Allah kuma ka kyautata aiki ka kyautata niyya nasara tana nan tare ko ba daɗe ko ba jini, Allah ya sa mu dace ka kira sallah

الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke cewa assalamu alaikum dama tun kafin zuwa musulunci akwai aikin haji inda ya ji mutanen madina sun zo aikin haji ko a nan ne ma ya musu kallon addinin musulunci ko aka sanar da shi adadin da aka samu ƙari da kuma wato ainihin ba su malami suka koma tare da su ya akwai farfashin irin abin da annabi ibrahim ita ce ba al'umma a kai domin musuluncin ai ba ya fara iya lokacin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam annaba da suka gabace shi a kan turban musulunci suka kafa to abinda annabi ibrahim annabi yusuf yake cewa tawaffani musliman wa alhikni bisalihin ko هذا يتوفى مسلما إذ قال له ربه النبي إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين an gane ku to da haka akwai addinin musulunci illa bambancin dokoki tsakanin wani manzon zuwa wani ko wani annabin zuwa wani to da haka akwai farfashin irin abin da annabi ibrahim ya bar al'umma a kai da ɗansa annabi isma'il da suka rayuwa a garin makka ana su gina ka'abar kuma aka aiwatar da wasu abubuwa na ibadar aikin hajji to irin wannan farfashin akwai akwai kuma abubuwan da aka zuwa fa rugun su ma a cikin wanda ba na na musulunci da aka zuwa annabi muhammad tsira da muke allah tabbata gare shi ya kakkaɓe irin waɗannan gurɓatattun abubuwan da aka shigar wanda ba sa cikin musulunci wanda daga baya a irin sanda ya zo ya tarar da wasu lokuta yi iya tsawafin tsirara musulunci bai zo da ganin tsiraicin juna ba ko da ko daga baya za kuma abin da ya shafi an tashi shi kansa wajen labbaika a ce labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak babu tarayya babu wani abin tarayya ta da sai dai dan abin da ba a rasa shi ma kuma dama naka ne wai Allah zai wa dabara wa da shi da abin da yake da shi duk naka ne to ka shigo da irin wannan duk akwai su sai da manzo ya zo kuma da aka da irin wannan to da kan ake hajjin ana rasa hajji irin wacce take a wannan lokaci kafin gyara ya zo mata wannan kuma yake cewa da Allah idan ana cikin yin sallah sai wani dalili ya sa liman ya janyo na bayan to shi wanda aka janyo zai tsora daga inda liman ya tsaya ko kuwa zai sake karatun fatiha a inda limamin ya riga ya karanta fatiha zai shiga sura sai alwalar warware ko wani abin faru da shi da zai sa ya fita sai ya jawo ka to inda ya a ko ƙara sura abinda in za ka ɗora a kai yayi ba sai ka dawo daga baya ba ka ke fatiyar da in fatiyar da in ta yi sai kowa ka ɗora sannan kuma na yake cewa me hukuncin gaishe da iyaye a sunkuye ko a durkushe sakamakon dole ɗa ta sa sakamakon dole da ta sa iyayen ba su fahimci kitabu da sunna ba eh dan iyaye ba su fahimci alkur'ani da hadisi ba ko kuma yadda suka fahimci shi daban da yadda ka fahimta inda su gadi da aka yi ke faru ba wai wanda ba musulmi bane kuma iyaye musulman ne amma fahimta da suke da kai ba ita suke kai ba to ana bin abu abokan salon hikima eh kasancewar idan ka je kace da babanka assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ba zai ba ka miƙa masa hannu kana miƙa masa zai kwantar da kai <laughs> ko to abu za ba ka miƙa masa in ka zo in a tsaye ki inda yi wanda za ka samu ko ta ƴan kujera ko ɗan minti gudun zauna baba ina kwana a masa ta gargajiya tunda ba saba musulunci kai ba ba zagi ba ce ba cin mutunci ba har a hankali tafiya tana tafiya ina fahimtar wasu abubuwan kuma ina ganin abubuwan da kake yi da tsari da kyau in ka damu da ɗiban ruwansa ba ya yanke ko da za ka ɗauko a kasa kawo masa har ka wasu ɗan abubuwa za ka na gishiri da mage suna ɗan ɗan abin da za ka kawo ai magana ka ce a yi a ƙima ba ta taso ba shi ya haife ka amma kai ne mai gidan in aka amma sai ka sai ka ja ce ku jira shi da kansa amma baka damu da harkar ruwan shan sa baka damu da harkar abin da ko je ana baban ne ai ba shakka kan in kuka saba wani abu yanzu da wuri zai kwantar da kai sai dai karfin sa bai kai naka eh akwai hikima da ake ba komai zai baka ce zaka yi shiga tsoga eh, ko su kansu sahabban lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan baya da suka iya ba komai suke yin sa daidai da yadda ake a ah, to ba gashi yanzu mun karanta ba idan kun yi abin da muka yi alkawari da ku aljanna ko in kun saba al'amarin kuna ga ubangiji in ya so ya muku gafara in ya so ya azabtar da haka bai kama magana ɗan wuta bane ku to da haka wanda aka san cewar fahimtar da abi ne ba wato ainihin garai ce ko kuma yanzu ake so ma a same shi to ana buƙatar bin a hankali akwai abubuwan da ake hau da kai ake haƙura da shi kaga bai ce da shi to ai wani abin da gaya muku fato ita shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma to ai ga kake so mu batta ko ku da ku akwai kalo na hikima wanda yake da ta wacce take mai wahala sha'ani ita ka bi shi a hankali ka masa karɓar da hankali a hankali wani abin kana tunda ba bai kai da ake kayi tarayya da Allah ba kai abin da za ka ko kuma ka bar mutunci ba sai ka haƙura da wani abu har sai ya samu fahimta sai sai ka jira ya kai da ba ka kaza shi a ah, lokacin ne baba abu na mu shirya da kai ko ni da kanka hmm. wannan kuma yake cewa wannan darasi yana ƙara fito mana da kimar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam madina musulunci ya shiga ko'ina ƙarƙashin jagorancin musu abin umar sau da haka abinda da yake so shi ma gudunmawarsa ce da bai riga ya faɗa ba ta abin da darasi ya koyar mana ya rubuto kiro da Allah mana irin ta wadda da sahabbai suka wajen taimakawa a addinin musulunci da manzon musulunci inda masu abu ya wakilci manzo ya je ci gaba da yada addinin musulunci a madina haka yanzu wani zo ya ci da kai sahabban nan ba daidai suke ba a magana ka saurare shi ma ba su so da dai abin da suka ba ko ba zai iya ita don allah a ja hankulan mutane da taya musulman ƙasar indonesia da addu'a dangane da irin halin da suke ciki na fari domin hatta kai wasu ma idan kafurai suka kawo musu abinci suna jan ra'ayinsu zuwa ga kafirci don Allah malam a taimaka wannan kam abin a taimaka gidi Allah ka fitar da su daga halin da suke Allah ka kai musu dai kada ka musulmi dan uwan musulmi ne a ko ina yake dan abu mara daɗi ya faru da shi to abin kai masa agaji malam Allah ya saka da alkhairi ya kuma ƙara basira a mu malam akwai waɗansu maganganu da mutanen ke faɗa menene matsayin shari'a game da su Allah shi ya san manufar jaki da mai yi shi da ƙaho ba an ji na farko ko? Allah shi ya san manufar jaki da mai yi shi da ƙaho ba a ga da jaki na da ƙaho ai da ba a san asalin tattabara ba da sai a ce daga makasar idan allah ya yi ma mara ba annabi sai ya baka masauki ya eh, ba sa rabuwa ne ko man yi tsayin rasula a kada ba in dai kana tare da manzo to kana tare da Allah kana tare da Allah kana tare da manzo in Allah ya karɓe ka to za ka sami wato ainihin bayani daga wajen manzo wanda za ka bi Allah ɗin kuma ka zama tare da shi tambaya ta ƙarshe ita ce idan aka ga mutum idan aka ga mutum yana yawan sallah sai mutane su ringa ce masa sallau ko mai sallah malam mutanen suna da laifi kuma shi ba su da abin da ba zai to dai abin da ya da dai kamar da muka mutum yana da yawan sallah sai a ce na sallah ko a ce mai sallah to inda yana yawan sallah aka ce masa sallah ai abin da yake ne aka faɗa ku faɗa masa sunansa ne daga aikin da yake wannan ba matsala ba ce in dai saboda sallah aka ce masa sallah a cewa sallah wannan ita mai dai kamar sallah da Allah ke cewa halittu ne da shi na takobin Allah ba Eh, eh zaki Allah ba saboda ai kullum a shirye yake da ai faɗa da shi akan taimakawa a addinin Allah akan kawar da barna da kuma tabbatar da gaske. waɗannan da su da abubuwan da ya rubuce barin su zamu san Allah sai mu sati mai zuwa sai mu ji ɗaya bayan ɗaya a ji abin da za a ci insha Allah an dai mun ji abin eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Thank you.